karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan ba a manta ba muna cikin kitabul iman wato matattarar da uh, imamu muslim yake tattaro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da imani yana fassara mana su da fassarar da ya samo daga manyan malaman farko daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa a yau za mu tashi babu ziyadati tuma'aninatil qalbi bi tazahuril adilla babin da ke bayani akan karin natsuwar zuci saboda bayyanar karuwar ko kuma bayyanar dalilai ma'ana ka da allah ɗaya ne to amma in ka ƙara samun dalilai daga allah na ƙur'ani daga manzon allah na hadisi sai su kuma su ƙara wa zuciyarka natsuwa wannan yake nuna da gwargwadon iliminka da gwargwadon tsoron allah haka ake fata wattaqullah wa yu'allimukumullah ilimi na da alaka da tsoron allah tsoron allah na da alaka da ainihin ilimi saboda haka malam yake tabbata mana da cewa zuciya tana ƙara samun natsuwa da gwargwadon yadda dalilai masu gamsarwa suka ƙaru wannan na daga cikin dalilan da yake sa za ka ga cewa malaman hadisi sukan yi ƙoƙarin gabatarwa da mutane dalilai waɗanda suka fi ko waɗanne bayyana na daga alkur'ani ko hadisi domin zuciyarka ta gamsu kuma ta natsu kan ainihin abin da take akai insha Allah ya ce wa haddasa ne harmalatu bin yahaya akhbarana bin wahabin akhbarani yunus an shihabin shihabin an abi سلمة بن abdurrahman وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا laqad kana ya'wi ila rukunin shadid walau labistu fi sijini tula labsi yusufa la ajabtu da'iya wannan hadisi imam muslim ya samo shi daga babban malamin shi malam ainihin harmalatu dan yahaya at-tujibi abu hafsin al-misri almajirin imamu shafi'i ne kuma malamin imam muslim allahu akbar shi ko yake cewa akhbarana ibn wahabin babban malamin ƙasar masar abdullahi dan wahab dan muslim al-qurashi abu muhammadin al-misri ya karantar da mu hadisi kun ji yadda al'amarin yake shi kuma almajirin imamu malik ne tsarki ya tabbata ga allah akhbarani yunus ya ce malamina malam yunusa dan yazid abin najud ko kuma abin nijad al'amawi ya karantar da ni ainihin wato hadisi an ibn shihabin daga malamin shi mai suna muhammad dan muslim az wato ibn shihab an abi salama shi ku ya karɓo wannan ainihin hadisi daga ainihin al'imamu abu salama ibn abdurrahman abu salama ta ɗan abdurrahman ɗan auf wasu malamai suka ce abu salama ɗin shine sunan shi kuma shine alkunya shi wasu malamai suka ce sunan shi abdullahi alkunya shi ce abu salama wasu kuma suka ce sunan shi ismail alkunya shi ce abu salama a ƙashin gaskiya saboda allah kama abu huraira ne ya shahara da alkunya shi ta abu huraira a musulunci shi yasa har hakikanin sunan shi ya ɓata shin sunan abu huraira abdullahi ne ko abdulrahman bayan malamai sun san cewa a jahiliya sunan shi abdu shamsin amma da ya musulunta fa abdullahi ya zama ko Abdulrahman wasu suka ce abdullahi wasu suka ce Abdulrahman saboda alkunyar ta danne sunan to abu salamata dan abdurrahman dan auf duk inda za ka ji riwayar shi a cikin hadisi ko daga ainihin su aisha ko daga su abu huraira ko daga su ibnu abbasin ko ina ne ba za ka taba jin ambaci sunan shi ba sai dai ka ji an ce an abi salamata to wane ne abu salama ta din shine wasu suka ce a'a ai sunan shi kenan abu salama to mece ce alkunya shi aka ce alkunya kenan kuma ita ce suna wasu kuma suka ce a'a sunan shi abdullahi alkunya shi ce abu salama wasu suka ce sunan shi isma'il alkunya shi ce abu salama ingantacciyar maganar da malamai suka fi yawo a kanta su ne maganganun farko guda biyu sunan shi abu ta dan abdurrahman dan auf alkunya shi kuma abu ta dan abdurrahman dan auf to magana ta biyu kuma ita ce sunan shi abdullahi alkunya shi kuma abu salama allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya zuhuri ya karɓo wannan hadisi daga abu salama ta ɗan abdulrahman ɗan auf wa sa'id ibn al-musayyib da kuma sa'idu ɗan musayyib waɗannan manyan tabi'ai guda biyu an abi huraira sun karɓo wannan hadisi daga abu huraira abu huraira ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce nahnu ahaqqu bi shakki min ibrahim mu muka fi cancanta da a ce mun yi shakka fiye da annabi ibrahim sallallahu alaihi wa alihi sallama ta iya yiwa ka ce a menene ya kai ake zaton annabi ibrahim ya taɓa yin wata shakka wadda har annabi yake kora cewa ba shakka ba ce idan mako har shakka ce to mu muka fi cancanta da mai shakka to kowa kuma ya san annabi ba da shakka game da Allah ko to in har ya zama annabi ba shi da shakka game da Allah to famin babi aula annabi yana nuna maka to annabi ibrahim ma ba da shakka a nan sai annabi ya dawo da kan shi ƙasa ya mai da annabi ibrahim sama tare da cewa a wajen daraja annabi muhammadu shi yake sama annabi ibrahim yake ƙasa amma sai yake nuna in ma shakka ce to mu muka fi cancanta da mu shakka ba manya-manyan annabawa irin su ibrahim ba kaga anan ya girmama ibrahim akan kanshi duk za ka ji fassarar wannan ne waɗanda manya-manyan masana suka faɗi to wani dalili ne ya sa har aka fahimci kamar ibrahim ya yi shakka a wani wuri sai annabi ya ce iz qala a lokacin da annabi ibrahim ya ce wa allah rabbi arini kai fatuhil mauta ya ubangiji ka nuna mini yadda kake rayar da matattu kala sai allah ya ce awalam tu'umin baka yi imani ba ne to wannan magana sai ta ja wasu suke fahimta kama annabi ibrahim yana da ɗan shakka ne bai gama yadda ba ne bai gama samun natsuwa ba ne bai gama hankalin shi bai natsu game da cewa allah na rayar da matattu ba da allah ya ce awalam tu'umin ah, baka yadda ba ne ibrahim ina iya tayar da matattu haka ke cewa nuna maka kala bala annabi ibrahim ya ce a'a na yadda tabbas wannan kalma na daga cikin kalmomi da ke wa bahaushe wahalar fassarawa bala saboda bahaushe ba shi da irinta a kalma sai dai a cikin fres ko a jawabi ko a jumla kala bala in ka ce na'am ba haka ne ma'anarta ba in ka ce la ba haka ne ma'anarta ba kala bala baka yadda ba ne a'a na yadda in ka ce a'a to me kenan bai yadda ba baka yadda ba ne in ya ce eh me kenan bai ba bahaushe bayi da irinta wannan na daga cikin mu'jiza da karama da allah ya karrama larabci da shi shine harshe ne wanda yake takaitacciyar kalma guda daya sai ta kunso abubuwan da harsuna da yawa sai ka ga ba su da ainihin ire-irensu ko an fahimta jama'a tare da cewa harshen hausa a cikin tarihi na daga cikin tsoffin harsuna waɗanda suke iya muƙawamanta tsoffin harsuna na duniya amma duk da haka ya gaza daga ya iya fassara larabci keke da keke sai dai da bayani ko da ma'ana kala bala annabi ibrahim ya ce a'a na yadda ya allah zaka kana ta yadda matattu na yadda walakin liyatma inna kalbi sai dai na tambaye ka ne ka nuna min dan zuciyata ta natsu ko ta ƙara natsuwa to ka ji hujjar imamu muslim duk lokacin da ka yadda to kana neman ƙarin bayani don zuciyarka ta ƙara yadda ta ƙara natsuwa shi yasa yana daga cikin manhajin da muke bi mu ahali sunna salafiyun idan muka faɗa maka magana sai mu ce maka ga inda muka ɗauko ta wannan ba zai rage mana daraja ba saɓanin 'yan bidi'a so yake shi a ce shi ne da ilimin shi da kanshi kanshi bai karanta a ko ina ba mu kuma a wurin mu aibi ne a ce ilimin ka ba shi da tushe don duk abin da kake da shi daga baya ya samu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a sanda ka fito daga cikin uwarka baka san komai ba to daga baya da ka zo ka sani ta ina ka sani a ina ka karanta wa ya gaya maka faɗe shi shine sai ka ji malaman musalafiyun sai ka ji muslim ya ce haddathani harmalat ibn yahya qala haddathani ibn wahab qala akhbarani yunus an zuhuri sai faɗa maka ina ya samo ba aibi bane ɗaya kenan idan kuma zuwa kai ka karanto a wani littafi sai ka ce ga wurin ga wurin ga wurin shi yasa sai ka ga a duk duniyar kafa hujja mu na mu muka fi kowa daɗin mu'amala mu ba sai muƙabala ta kama muke cewa a duba wuri kaza ba muna faɗin magana sai mu ce a duba wuri kaza don haka ko mu zai je ya duba sai dai in ya gani ya wani ta'awili amma zai ce maganar da suka faɗi gashi nan sun kawo hujja a kai shi yasa kaga yan bidi'a ba sa son zama da mu me yasa saboda suna yankewa kansu shawara ne akan abin da suke akai mu ku ba ma yankewa kanmu shawara akan abin da muke a kai in za a zauna so muke da gwargwadon dalilanka me dalilanka me namu sai ai iqra'ul hujjati bil hujja ai comparing ai contrasting menene ka faɗi yaya abin yake yaya ma'anar yaya kaza a tattauna sannan fi hashiyatul mataf a ƙarshe sai a ce an kwana akan kaza a ƙarƙashin wannan jama'a duk wanda yake son ya bi manhaji as-salafi na farko in yayi karatu yayi yi ƙoƙari ya rike ina ya karanta wannan abu yau shekara goma sha takwas da ta wuce ko sha bakwai ne wani kasar da na sanya mishi suna plateau tambaya ce aka aiko mini da ita a rubuce mai tambayar bai sa sunan shi ba bai sanya daga inda kawai da ya ce daga plato shi yasa kawai kaset din da na zo za ka ji sai na ce sunan kaset din plato jiya da daddare kusan sha ɗaya na dare wani ya bugo min waya daga togo ya ce ya ji wani kasan nawa plato ya ji wata magana da na faɗi kaza kaza kaza kaza kaza na ce a duba ta mamulmin na. ɗaya littafin ne bai ji ba kuma ya nemi fiqh a ya nemi kaset ɗin ya rasa sai na ce mishi eh, sublus salam sai ce kwarai da gaske shekara goma sha takwas alhamdulillah kan duk abin da idan ya karanta kan yana riƙewa yau bayan shekaru ko nawa ne kusan sha ɗaya na dare jiya daga togo ya bugo mini matsala ce ta asalatu salatu khairun minan nau ya je ce ya ji na ce a duba eh, tamamul minna ya duba to ɗaya littafin ne ya manta kuma bai ga kaset din ba sai na ce mishi subul salam ne na ce maganganun ibn rislan ne a jiyan nan da daddare ba alfahari ne muke ba mm, haka manhajin yake sun tarbiyyantar da mu ne malaman mu akan ka karanta ka yi kokari ka fahimci abin da ka karanta sannan ka rike a ina ne ka karanta kuma ka sani da cewa ba dole ne sai wani ya yarda ba amma dai dole ne kai ka faɗi me dalilanka in ya sun bai yarda ba oho amma dai ba da son zuciya kai ba shi yasa babu wani abu da muke akai kaf wanda yake da son zuciya ne din da ka taba mu sai mu ce a gashi a nan wurin ya rage ka ce wannan hadisi ne ku ba ku aiki da hadisi malikiya kuke aiki da ita ba ku aiki da hadisi ku dariƙa kuke aiki da ita ba ku aiki da hadisi ku ga abin da kuke amma dai mu ga hujjar mu don haka duk wanda zai bi wannan manhaji namu da muke kai walillahi alhamd manhaji salafi to ya tabbatar da cewa sai ya yi karatu sannan sai ya mallaki littattafai kuma sai ya karanta littattafan shi yasa a cikin wannan manhajin namu baka da lokacin tsegumi baka da lokacin gulma baka da lokacin kinibibi baka da lokacin komai gaba ɗayan lokacin ka karatu ne zaka sadaukar da shi kuma kana karatun kana tawali'u ga Allah Allah ya rike maka karatun don ba ba dabaran mu ce take rike ba babba mu isa ba in ba haka ba kana ji bacci ya fara ɗauka ta kusan sha ɗaya da wani abu ya bugo waya ko faɗin sunan shi kafin ya kawai shi kenan kaza kaza kaza kaza don ina iya ina iya har ina iya tuno tambayoyin da amsoshin da na bayar a cikin kaset ɗin wannan daga Allah ne duk kasar ɗin da ne in dai ka rike sunan kasar ɗin ka yi shirme ba don duk kasar ɗina they are in the most digital form in terms of their names kana canza sunan nima ba zan gane ba sai in ce maka ba shi bane ban yi wani kasar haka ba misali wani bugu waya daga Nijar ya ce a cikin kasar ɗin kawa ya kashe Sheikh Ja'afar na ce ban da wani kasar haka ya ce a gashi a gabana na ce a ƙarya ne na ce duba ka gani sai ya ce wa ya kashe Malam Ja'afar sai na ce sunan kasar ɗin kenan kana canza sunan kasa dina a ba ni ba ni ne ne ba kai kasan inda kai kayi adulteration kayi abin nan allah ya kiyaye maganar ita ce yanzu a nan annabi ibrahim yana cewa allah ya nuna mishi yadda yake rayar da matattu me yasa walakin li yatma inna qalbi to ji hujjar imamu muslim an gane ziyadatu tuma'aninatil qalbi bi tadhahuril adilla idan dalilai suka karu suka kara bayyana to sai kaga zuciya ta kara natsuwa ko an fahimta jama'a saboda haka kai in za ka yi magana ka tattali dalilai don zukatan waɗanda kake faɗawa su samu natsuwa tun daga shi har allah maɗaukakin sarki an gaya wa haka to ba wani malami don an ce mishi to ƙara kawo mana dalili algafata malam don mu ƙara natsuwa a nan allah maɗaukakin sarki bai yi wa annabi ibrahim in kari ba sai ya ce me khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik ɗauki tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka haɗa naman su sa'an nan ka kiraye su ya tunaka ya tinaka sa'aya shine ya samu tsuntsaye guda hudu kamar yadda Allah ya faɗi karka ce gauraka cilukowa hankaka zakara karya ce ta masu tafsiri ba inda ta zuwa ƙur'ani ko hadisi arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik ya yanka tsuntsayen nan ya cuɗa naman su sai kira sunayen su sai suka taso kowanne ya haɗu to yanzu wannan aiki da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi yana tabbatar da tambayar da annabi ibrahim ya yana nuna babu laifi ka tambayi malam alagafatta malam magana nan da ka faɗa ƙara mana bayani ƙara mana hujjoji faɗa mana wasu littattafan don mu ƙara dubawa don mu ƙara samun natsuwa ba ƙura ba ne don 'yan bidi'a suna da tambayoyin da sai su ce wai waɗannan tambayoyin ƙura ne wai waɗannan tambayoyin ba daidai ba ne misali aina allahu manzan allah ya tambayi wata baiwa ya ce mata aina a ina allah yake ta ce allahu fi sama yan bidi'a yau sai su ce a ba kyau a yi wannan tambayar manzan Allah ya yi ba kyau a gaban manzan Allah an ba da ansa an ce Allahu fi sama har yau ba kyau jama'a kun fahimta don haka yanzu wannan irin tambayar da annabi ibrahim ya yi ta halatta ko ta shar'anta ko ta sunanta maka ka tambayi ƙarin hujja da ƙarin haskakawa don ka ƙara samun natsuwa. to kai kuma malami idan iyakar hujjojin da ka kawo da bayanan iya abin da kake da shi kenan sai ka ce abin da nake da shi kenan amma akwai sauran ƙarin bayanai to kuma sai ka ƙara cewa ai kaga ka ƙara duba aya kaza mana dubi misali kaza mana je ka ka duba littafi kaza hada da littafi kaza zaka ga duk waɗannan ka ne mai ne dan me domin ainihin ya ƙara samun natsuwa amma kai ya zama kana jawo ayoyin kana jawo hadisan kana faɗin littattafan kawai don ka birge jahilai su kabbara dan wuta ne kai haka hadisi ya faɗi sahihi cikin ibnu maja duk wanda ya ilimi domin ya jayya da malamai domin ya birge jahilai manzan allah ya ce ranar alkiyama za a jefa mai linzami a kai shuta wannan ita ce aya ta 260 cikin suratul baqara jama'a kun ji a cikin wannan hadisi mun ji tarihin annabi ibrahim a ƙarƙashin wannan tarihin ne manzan Allah imamu muslim yake kafa mana hujja da wannan babin to amma hadisin yana da tsawo ƙala sai kuma manzan Allah ya ce wa yarhamullahu lutan Allah ya ji kan annabi lodu? laqad kana ya'wi ila rukunin shadid a lokacin da tsanani ya tsanani tsakanin shi da mutanen shi sai yake fakuwa zuwa ga babbar garkuwa Shi ne Allah kawai da tsanani ya tsanani duk wanda aka gani a garin nema ake luwaɗi da shi to al'amari ya tsanani sai ga baƙin mala'iku yayi amma sai suka rikida suka zo a siffar samari sai ga mutanen garin sun zo gidan annabi lutu suna cewa mun samu labarin an yi bakin samari gidan nan a fito mana da su shine manzan allah ya ce da tsananin ya tsanani kana ya awi ila rukunin shadid ya kasance yana fakuwa zuwa ga rukuni mafi tsananin karfi shine sai ya koma ga Allah ma'ana waɗannan mutane al'amarinku sai dai kawai a ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un ha'ula idaifi fala tafdahun ce baƙi na ne kar ku kunyata ni ga 'ya'yana nan ku je ku aura ga mata a cikin gari waɗannan baƙi na ne kar ku kunyata ni suka ce amma dai kai ka san halinmu kun gani to shine sai mai da al'amarin shiga Allah manzan Allah ya jinjina mai akan haka yi mai addu'a ta alheri to sai manzan Allah ya sake tsallakawa duk duniya ba inda za ka ji labarin annabawa na gaskiya sai ƙur'ani sai hadisi duk inda ka ji labarin annaba in ba ƙur'ani ko hadisi ba to ka fara bincika wannan sos ɗin wannan tushen akwai abin tambaya sai annabi ya ce walau labistu fi sijini tula labsi yusufa da ni ne na zauna a kurkuku tsawon zaman da yusufu ya yi la'ajabtu da'iya da na amsa wa mai kira yusuf aka kai shi kurkuku babu alhakin tseba na zaune bayan kwana biyu sai aka aiko aka ce sarki na kiran shi ya fito sai ce a'a a je a tambayi matan nan tsakani da allah na neme su ko su suka neme ni annabi ya ce a'a ana cewa mu fito wallahi fitowa zan yin na fito a yi jawabi ya ce ni ne wallahi fitowa zan yin an zo waje a yi jawabi annabi yana nuna tawali'un shi duk zaka ji fassara daga malamai na waɗannan hadisai insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to kamar yadda na gaya mana wannan na ɗaya daga cikin hadisai waɗanda malamai suka yi rubuce-rubuce a kai na mushkilul hadis mushkilul hadisi wal asar ma'ana littattafai ne malamai suka yi rubuce-rubuce a kai jama'a mafi girman littafi kun gan shi al'imamu tahawi sahibul aqida mushkilul asar akwai waɗansu hadisai waɗanda su hadisan da kansu suna buƙatar ka gane mecece ma'anarsu akwai waɗansu hadisai kuma in ka haɗa su da wasu suna karo da juna to wannan hadisin shi duka ya ci biyu shi da kanshi in ka dube shi akwai matsaloli a ciki waɗanda kana buƙatar fassara su idan ka haɗa shi da waɗansu hadisan a zahiri za ga yana karo to shi ne alimamu tahawu ya rubuta wannan littafi gashi kusan mujalladi goma sha shida sharhu mushkilul athar sannan yana da sharhu ma'anil athar ma'ana hadisi ne ka karanta kamar wannan sai ka ga ire-iren waɗannan maganganun waɗanda mu yanzu manyan malamai da suka yi sharhin wannan sahihu muslim duk sun tsuntsunto mana waɗannan maganganu na haka kai a matsayinka na ɗalibin ilimi sai dai ka karanta waɗannan littafai don ka kai ma ka ƙara samun natsuwa da hujjoji to sai malam ya ce tambihun ikhtalafa ulama fi ma'ana nahnu a haƙƙu bishakki min ibrahim malamai suka tattauna dangane da wai mai cece ma'anar wannan magana da annabi ya ce mu muka fi cancanta a ce mun yi shakka ba annabi ibrahim ba ala aqwalin kafira maganganu masu yawa malamai suka yi ina karantowa daga shafi na 199 ne in akwai ana in babu kuma sai ku saurara قال الحافظ أبو عوانا في مسنده بعد إخراجه ما نصه الحافظ أبو عوانا bayan da ya kawo wannan hadisi bari ku ji abin da ya ce ya ce sami'tu aba hatimin razi na ji malami na abu hatimin razi ya kulu yana cewa ya'ani nahnu a haƙƙu bil mas'alati mu muka fi cancanta da mu tambayi allah allah ya ƙara mana bayani wa sami'tu alqadi isma'il kuma na ji malami na isma'il mai littafin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa kana ya'lamu bi qalbihi anna Allah yuhyi mauta annabi Ibrahim tun a zuciyar shi ya san cewa Allah ke rayar da matattu a ahabba an yara ma'aniha ha mu'ayanatan walakinna a ahabba an yura mu'ayanatan sai dai ya so a nuna mai ne a ido da ido zuciyar shi ta natsu Allah ke rayar da matattu amma kuma yana so ya gani a aikace so da haka kaga kenan ba shakka ba ce to amma mai yiwa mai saurare zai iya sauraren magana annabi ibrahim sai ɗauka shakka ce ko sai annabi yake cewa ba shakka ba ce amma in ma shakka ce to mu ka ɗora ta a kanmu to kai kana jin annabi yana shakka ne to in har ya zan annabi baya shakka to annabi ya ne maka ishara to annabi ibrahim ma baya shakka jama'a kun fahimta intaha fassarar da al'imamu abu awana ya kenan ka duba littafin shi almusnad lamba hadisi ta 232 daga mujalladi na ɗaya shafi na 78 zuwa 79 وقال الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه بعد إخراجه الحديث ابن حبان باين دي كاوانا حديثي سيتي ما نسو قال أبو حاتم أبو حاتم يتي qawluhu nahnu ahaqqu bishakki min ibrahim da annabi yace mu muka fi cancantar a ce mun yi shakka ba ibrahim ba lam bihi ihiya almauta. ba wai annabi ibrahim yana nufin yana shakka ne game da tayar da matattu ba inna ma arada bihi fisti istijabati du'a ilahu abinda annabi ibrahim yake tantama ko allah zai amsa mishi wannan bukatar da ake cewa a nuna mai ba wai shakkar rayar da matattun ba addu'ar da nake roƙon Allah arini kai tuhil mauta to wannan magana ce ko Allah zai nuna min ko ba zai nuna min ba kaji wata fassara kuma daga wannan malamin ina fatan kun gane ba ta da matattun yake shakka ba amma za a amsa mai a nuna mai yadda ake ta da matattun ko ba za a nuna mai ba ita ce yake shakkar wa zalika anna sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya faru ibn Hibana ya ce shi annabi ibrahim qala rabbi arini kaifa tuhil mauta wa lam yatayaqqan annahu yustajabu lahu fihi bai tabbata za a amsa mai addu'ar ba yuridu fi du'a'ihi wato wajen roƙon shi addu'a shi da yake wa su'alihi rabbahu amma sa'ala da kuma tambaya da yake wa ubangijin shi fa qala sallallahu alaihi wa alihi sai annabi muhammad ya ce nahnu ahaqqu bi shakki min ibrahima bihi fi du'a in ma har annabi ibrahim yana shakka za a karba ba za a karba ba Domo muka fi shi cancantar a ce mun yi shakka li'anna idza da'auna rabbana yustajabu lana wa rubbama rubbama yustajabu lana wa rubbama la yustajabu saboda mu in mun roki Allah ta iya yiwa a amsa mana ta iya yiwa a ki amsa mana mahsulu hadha kalam annahu lafzatu ikhbar kenan yanzu annabi ibrahim kamar labari yake bayarwa muraduha at-ta'lim lil mukhatabi lahu amma me yake nufi kamar karantarwa ma'ana annabi ibrahim ya roƙi allah ne to ko allah zai amsa mai ko ba zai amsa mai ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nufi ya baka labarin wannan magana ta annabi ibrahim ya karantar da kai idan har kana ga annabi ibrahim shakka yake a'a ba shakka ba ce in ma shakka ce to mu ne to mu kuma kana da yaƙinin ba mu da shakka e to shi kenan don haka kenan ba shakka ce ta hau annabi ibrahim dangane da rayar da matattu ba amma karɓan addu'a ce ke ga za a karba ba za a karɓa ba ko kun fahimta jama'a wa qala an-nawawi rahimahullahu fi sharhihi nawawi a cikin nashi sharhin sai ya ce ikhtalafa al-ulama fi ma'ana nahnu ahaqqu bi shakki min ibrahim malamai sun saɓa me wannan magana take nufi ala aqwalin kathira maganganu ne masu yawa hawa a asahuha mafi kyawansu kuma mafi inganci ma qalahul imamu abu ibrahim al-muzani sahibi shafi'i magana da almajirin shafi'i ya faɗi al-imam muzani wa jama'atu min al-ulama da wasu tarin malamai suka ce qala ma'anahu inna shakka mustahilun fi haqqi ibrahim ba zai taɓa yiwa annabi ibrahim ya shakka ba fa inna shakka fi ihya'il mauta domin kuwa shakka game da tayar da matattu lauka na mutatarriqan ilal anbiya'i lakuntu ana a haƙƙu bihi min ibrahim sai annabi muhammad ke nuna cewa da annabawa na shakkarta da matattu to da ni na fi cancanta in yi ba ibrahim ba wa kada alimtum anni lam ashuk ku kuwa sahabbai kun san ni ba na shakka fa'lamu to ku sani anna ibrahim lam yashukka to ibrahim ma ba shakka yi ba wa inna ma khassa ibrahim li kaunil aya qad yasbiƙu ila ba'd al fasida min ihtimal shak abin da yasa annabi annabi ya kebe annabi Ibrahim cikin sauran annabawa saboda kun ga ayar ta zo tana magana shi ne akan shi ake magana ayar ko shi yasa ya kebe annabi Ibrahim wa inna ma rajjaha Ibrahim ala nafsihi tawadu'an wa adaban to me yasa annabi Muhammad sallallahu ya nuna cewa annabi Ibrahim ya fi shi daraja domin wannan magana tana nuna annabi ibrahim ya fi annabi muhammadu daraja ko wasu malamai suka ce fassara biyu ce fassara farko ita ce tawali'u ce da ladabi za ka iya haɗuwa da almajirinka sai ka ce mishi akaramaka Allah ba aibi ba ne ko kaɗan wallahi <laughs> amma a najeriya na san da wuya wallahi wallahi jama'a amma mafi yawancin malamanmu na duniya kana kiran shi sai ka ji ya ce akaramaka jazakallahu khairan anil islami wal muslimina to sai ka rasa me zaka ce addu'ar da zaka yi mishi kai yayo maka akramakallah <laughs> eh mu kwana in ka gaya malamin ka ma saboda faɗin rai ya ce ma amin sai dai an sa a zuciya na huci kamar sanda za a yanka gobe sallah aw qabla an ya'lama sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu khairu waladi adam malamai suka ce ko dai ya zama annabi ya faɗi kalman nan dan ya nuna annabi ibrahim ya fi shi tawali'u ne amma annabi ibrahim bai fi shi ba ya fi annabi ibrahim amma sai ya tawali'u ko kuma annabi ya faɗi wannan kalman ne kafin allah ya sanar da shi cewa cikin 'ya'yan annabi adam ya fi kowa amma fassara farko ita ce daidai don annab muhammad sallallahu alaihi sallama yana da ainihin tawali'u sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan fa malamai suka yi ta tambaya to wai ma menene ya kai annabi ibrahim zuwa ga ainihin wannan tambaya duk dai karshen abin da suka karke shine abin da imam muslim ya kulla babin annabi ibrahim ba wai bai yadda da tayar da matattu ba ne ba wai bai yadda allah zai amsa mishi ba ne a adan ya kara samun natsuwa shikenan kawai babanka ne ya biya maka kujera hajji ga rasid ga komai ga komai kuna hira sai ka ce yanzu nan baba ka biya mini a to shakka kake a a kawai dai kara samun natsuwa ce sai ya ce ai yau ma jami'in alhazai ya ce ka je ma za a gwada ka za a yi maka yunifon din alhazai ka ji ma wannan tambayi sai ta kara fito da me tazahurul adilla dalilan tafiya gashi ma an ce ka je a dinka maka riga ina fata an gane to wannan ita ce fassara ta farko da malamai suka yi cewa yayi ne don ya ƙara samun natsuwa fassara ta biyu ita ce rada ikhtibara manzilatihi inda rabbihi fi ijabati du'a'i ya so ya gane ƙarin matsayin shi shin ubangiji na amsa buƙatar shi ko ku akwai buƙatun da ubangiji baya amsa mishi yana son ya ƙara ganin yaya matsayin shi yake fassara ta uku ita ce sa'ala ziyadata yaqin yana da yaƙini dama amma sai ya roki Allah saboda ya ƙara samun natsuwa fassara ta hudu annahu lamma mahtajja ala al-mushrikeena bi anna rabbahu sallallahu alaihi wa sallama yuhyi wa yumitu talaba zalika minhu subhanahu wa ta'ala li yuzhira dalilahu ayanan wasu kuma malamai sai suka ce lokacin da annabi ibrahim yewa mushrikan zamanin shi wa'azi cewa Allah ke raya mamata sai suka ainihin saka shakka to sai annabi ibrahim sai ya tambayi Allah da nufin shi yana da yaƙini amma su su gani ko kun fahimta jama'a shi yayi tambayar ba dan shi yana shakka ba amma su da suke shakka to su gani don an yi abin a jama'a ne ba wani wata duba ne aka yi ko kuma a ɗaki ne aka yi aka fito aka bayyana karama a idan jama'a ne aka yi wannan abin sai zama kenan ku da ke cewa allah bai iya tayar da matattu ga zakaru yanzu yanzu nan allah ya sa na yanka su tsuntsaye ga kaza amma kuma gashi allah maɗaukakin sarki ya tashe su a yanzu na fata an gane to jama'a kun ji haka malamai suka yi ta maganganu duk don ka gane duk abin da ya shafi bangaren annabawa ko to tashi ake wurjanjan ana kare shi don karkaiwa wani annabi mummunan zato ina fata an gane to sai kuma dangane da annabi lot shi kuwa dangane da annabi lot kun ga mun ji irin maganganun da manzan allah ya faɗi ya ce yarhamullahu lotan allah ya ji kan annabi lot ina fata an gane malam ya ce wa hasulu qissatihi anna qaumahu ibtada'u wata adh mutanen annabi lut rana tsaka suka kirkiro luwadi fada'ahum lutun alaihi salamu ila tauhid sai annabi lutu ya kiraye su zuwa ga tauhidi wa ilal iqla'i anil fahisha sannan kuma su bar wannan alfasha haka ake in ka je gidan karuwai za ka yi zina ai za ka yi abin nan allah ya kiyaye za ka yi wa'azi ba wa'azi akan zina kadai za ka yi ba sai ka fara da tauhidi sannan sai ka zo ka yi wa'azi akan zina suna alfasha ne ta luwaɗi sai ya je zai musu wa'azi sai ya fara da me tauhidi abin da yau in an yi muku wa'azi kuke cewa zai raba kai ko kun fahimta jama'a an kun kira su albani sun yi wa'azi za su yi magana aƙida aqida za ta raba kai ko kuma ka ji wani ya ce ni dai kuna birge ne yadda kuke abubuwan ku amma magana aqida din nan da kuke yi shine baya birge ni zai raba kai gashi aka ce sai da ya fara kiran su zuwa ga tauhidi sannan ya nemi su daina wannan alfasha fa asarru ala limtina sai suka ki daina wannan alfasha walam yattafiq an yusa'idahu minhum ahadun kap garin sai kowa ya juya mai baya ba wanda ya goyi bayan shi kanat madinatuhum tusamma sadum wannan gari nasu ana kiran shi sadum haka sunan garin yake har yanzu garin yana nan yanzu a history sai mun zo tafsiri daidai wurin kamar yadda na alkawaranta insha Allah a muƙaddimar tafsiri na zan yi muku shutin garin za ku ga hoton garin a projector da komi da komai live ba wai hoto ba a video yadda za ka gani in ma muna son mi capturing din shi a google google art daga makarantar nan sai a capturing din shi live a yanzu da muke magana ba wai a a yanzu kamera da ke sararin samaniya sai ta ɗauko mana hoton sai mu harba shi ka ga yaya garin yake yanzu kamar yadda Allah ya faɗi ina fata an gane walam kaha sai yake cewa wahiya baghur zagar min albilad shamiyya a lokacin wannan garin yana ƙarƙashin ƙasar sham ne amma yanzu yana ɓangaren ƙasashen jordan ko oman falamma arada allahu ihlakahum ba'atha jibril wa mika'il wa israfil ila ibrahim da Allah ya nufi zai halaka sai aka turo manyan mala'iku jibrilu da mika'il da israfil sai suka taho wurin annabi ibrahim fastadafuhu suka sauka a wurin shi fakana ma kasallahu fi surati hud sai al'amari ya faru kamar yadda Allah ya bada labari a cikin surati hud da suka gama bakunci wurin annabi ibrahim ya soya musu dan maraki suka ci aka yi hidima aka tashi suka tafi sai ainihin suka ce za mu je mu hallaka mutanen garin can sai ce inna fi haluta Lutufa na ciki dan uwana ne kaza kaza dan baffa na kaza kaza ya mun fi ka sanin wanda ke ciki hankalin annabi ibrahim ya tashi saboda za a annabawa da malamai na sunna ba hallakawa suke so a yi ba so suke abi ko kun fahimta jama'a to yaya za a yi allah riga ya kaddara sun matawajjahu ila lut fastadafu suka je suka sauka wurin annabi lut annabi lutu ya musu hidimar bakunta fa khafa alaihim min qaumi sai annabi lutu sai ji tsoro mutanen shi sun ga waɗannan samari lafiyayyu ba su san mala'iku ba ne wa arada an yukhfi alaihim khabarahum sai ya kokarin ya ɓoye labarin zuwansu su mat alaihim ra'atuhu matar shi dama tana tare da su sai ta je sai ta faɗi yau fa akwai bakin samari a gidanmu suna nan lafiyayyu faja'u ilaihi sai suka taho wurin lot wa atabuhu ala katmanihi amrahu suka zarge shi to ka boye mana ne to gashi nan mun sani kai baka san muna da yan jaridu a gidan ba wa dhannu annahum zafiru bihim suka zaci cewa za su iya danne su su luwaɗi da su fa ahlakahum Allah ala yadi jibril sai jibril ya biya sa hannu ya mamake su fa qalaba madainahum aka juya garin upside down haka garin sai da aka ɗaga shi sama da aka kai shi sama sai aka yi mai bama bamai tukuna aka yi mai ruwan kwaran kwatsa aka yi raga-raga da garin daga sama sannan sai aka kifo garin ƙasa da aka kifo garin shine wani bakin ruwa ya tashi ya abin nan abin mamaki har kafiran duniya sun karanta wannan sun san tarihin garin kuma kowa har kafiran duniya both archaeologists and historians da malaman tarihi da malaman gano garuruka da abubuwan tarihi dukkansu sun yadda cewa mutanen garin suna saduwa da 'yan uwansu ne haka ta faru duka ba wani wanda yake musu akan wannan duk turawa in za su rubuta duk abin da za su rubuta har ma su kansu kamar yadda annabi yake faɗi amalu qaumi lut su ma haka suke cewa wane yana aiki irin na mutanen lut amma kuma duk da haka suna promoting yi wannan a yanzu a ƙasar faransa har masallacin juma'a aka buɗe na 'yan luwaɗi mun nuna muku anan akan intanet masallacin juma'a ƙasar faransa ta bayar aka gina na 'yan luwaɗi wai don suna zuwa masallaci na marasa luwaɗi ana bambance su to su kuma ƙasa ce mai 'yancin addini babu discrimination kuna luwaɗi za ku je ana kyamaku eto eh ku zo ga masallaci ku gina kuma ku yi sallar ku in ya so daga nan ma ku tumurmushi junan ku sannan kuma a tashi a taho la'asar an jima a ƙasar faransa yana nan akan intanet na'am cikin bayani ka ce annabi ibrahim ya soya mu su dan maraki sun ci eh. ina ce su Eh, eh, ah, na wuce ne da hausa kawai amma da ya soya musu ai eh, menene falan a aidiyahum la tasilu ilai ya soya musu ya soya amma ba su ci ba bakina ne ya wuce abin nan hausa ce ta ɗibe ni ina fata an gane iga hannunsu baya kaiwa shi kanshi sai ya tsorata to waɗannan baki yaya dai suka kalli juna suka kalli juna to shi ma sai ya gane to waɗannan fa su mala'ika jibril ne ashe suka yi mana abin nan a sha ruwan tsuntsaye shi ne suka da kenan tsarki ya tabbata ga allah jama'a kun ji to ba'ada an kharaja an lut bi ahli baitihi illa ra'atuhu annabi lut ya kwashe iyalan shi suka fita daga garin sai matar shi fa inna innaha ma ma'a ha ita sai ta zamanta tare da danginta dan dama yar garin ce shi kadai ne bako ya zo ya aure ta da ya fara wa'azi sai suka haɗe mishi kai hadda ita aw kharajat ma lutin fa adraka hal azab ko kuma wasu suka ce ta fito ta biyo lut amma saboda ita ma tana da hali irin nasu sai Allah madaukakin sarki ya sa azaba ta jawo ta fa qalaba jibril lil mada'in bi taraf janahihi gefan fukafukin shi mala'ika jibril ya sa kawai sai tun tsirar da garin fasara aliha ha sama ya koma ƙasa ƙasa ta koma sama wasara makanaha buhaira muntina sai wurin ya zama wani ɗan tafki mai ɗoyi yadda ka ji mun faɗin nan haka yanzu in kana da intanet kana iya capturing google art google map shine to duka dai an gane google map ko google art in kana iya capturing cap za ka iya duk inda kake yanzu a duniya inda muke dinnan yanzu za ka je kana sawa kawai shi kenan za ka ka kamo hakan titin nan inda makarantar nan tamu take inda mamu makar ta san kar ne ba a iya ganin makaranta amma na lamince maka ka je ka sa ba a ganin ta amma za a ga wannan street amma ba a ganin makarantar na lamince maka ka je ka je ka sa makarantar ba ta ganuwa amma za ga gaskiya za ga ina za ga ina duk za ga amma nan ba za ga <laughs> insha Allah ai abin namu ne dan kura da kallabin kitse hmm. <laughs> ba za ta gani ba Allah sai dai mala'iku su gano ta daga saman bakwai amma wallahi duk abin da zaka san dai a google ne ba za ta gano ka je gani kuma za gani duk za ga street din nan za ga ko ina amma ba za ta gani wani yazo wurin sai gaba ko <clears throat> Allah ya taimaka hmm. <laughs> to to jama'a kun je ji dangane da abin da ya shafi wannan annabi lut aka ce kana ya awi ila rukunin shadid ko duk wannan fassarar da suka yi rukunin shadid din dai shine me shine kawai allahu ina fata an gane da yake cewa lau anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid ina ma ina da karfin hana ku in ba haka ba sai dai in koma zuwa ga allah to al'amarin sai zama ba shi da karfin hanawa me yasa saboda galibi in kana da'awa kana neman dangin ka su goyi bayan ka ko almajiranka to shi da ya zo garin sai suka yi mai kabilanci ba wanda ya imani da shi kuma dama bai da dangi amma kun ga annabi shu'aib shi an kasa taba shi an kasa mishi komai me yasa sai suka ce walaula rahatuka la rajamnaka ba dan danginka ba da mun jefe ka yana da dangi dan dangi ne ba ku ga annabi sallallahu alaihi wa sallama me dalilin musulunta hamza wata baiwa ce ta zo ta haɗu da hamza ya dawo farauta ta ce hamza wani irin wulakanci ne za ku bari anewa dan uwanku dan ya zo yana karatu kowa baya so yo kowa ba ya kawo kalan ko shiga garin nan kai sai ku bari ana wulakan ce ke me kike nufi ta ce yaya yanzu yanzu ga Abuja jahal can ya je ya zazzagi muhammadu ya ce haka aka yi ce eh hamza yana zuwa sai ya ɗauki ainihin kwari da shi yana samun kaga jahiliya dama ba neman istifsari ba neman gaskiya ne abin da ta faɗa yana zuwa sai ya same cikin jama'a sai ya rafka mishi amma dalilin shi ne sun san ba sa ƙarya ba za ta yi ƙarya ba ba sa ƙarya ne a jahiliya ya san gaskiya ne shi ne sirri ya tabbatar tun da ta faɗa to gaskiya ne ba sa ƙarya don haka yana zuwa da ya ɗauki kwari da baka sai rafka mishi lafiya hamza sai ce na musulunta dan kaza kaza ka nima tunda kuna dukan musulmi to nima musulmi ne haka <laughs> sai a dube shi a yi Allah gafara ai ba irin ku ake duka mahaukata eh. shi yasa duk kuna bukatar waɗannan 'yan ƙauraye da sauransu duk ku jawo su shigo addinin musulunci eh, duk wani ɗan iska ba zai taba ku ba kwarai da gaske tun da hamza ya musulunta da umar ya musulunta su manzo Allah aka daina dukansu da sai ai ta dukansu suna Allah ya isa suna kuka shi da abubakar saboda bayan Allah ne ba za su daki kowa ba amma hamza ya yi duka mara dalili ma balle ya shigo musulunci Allah ya ce a dake ka <laughs> Allah hamza aisha sa da aka kashe shi manzo Allah ya ce wallahi ba zai yadda ba sai ya kashe mutum saba'in Allah ya ce a'a ai hamza kai kadai gayya ne tun da ya shiga musulunci da shi da umar ba a sake wulakanta musulmi ba amma da sai ta dukan sa annabi da sa'u abubakar suna kuka suna allah isa kenan su kuma yin iska dama allah isa suke so a yi to amma tun daga ran da hamza ya musulunta shi kaga da duka ya fara ma zuwa yadda ki Abuja jahal ya ce to na musulunta nima tunda kuna dukan musulmi to nima musulmi ne umar kuma zuwa ya ce to jama'a ga umaru zai yi hijira ya musulunta idan mai magana akwai mu haɗu bayan duwatsun nan sai a kalle shi a ce har Allah sakaran banza sakaran tafi ka ba mu eh mu haɗu a bayan dutsen nan ko kun fahimta jama'a shi yasa duk waɗannan yara da ake ce musu yan iska ka ku ce musu yan iska ku je ku jawo su cikin musulunci ina fata an gane yana yin kaza na tsafi eh to bar kaza amma yana da wani barandami mai kaifi ka ce to aje shi akwai ran da zai amfani a akar maka to ya ce a'a aje shi akwai ran da zai amfani a yi kwarai da gaske ba ka ga duk abin ya faru sai umar ya ce barin jin datsa wuyan shi yana nan da damin shi kenan tine ya kamata ku rinka fahimta jama'a musulunci kawai kar ku bari yan iska su rinka wulakanta ku eh, ku bayan Allah ne sai su ta wulakanta ku dole ya zama kuna da waɗanda za su rinka sassaba su don suka sassabu zai ku ce to ku kyale su kaga an ja maka an ja maka hadisi baka ji ba to kaga irin ka sun maka irin naku karatun masailu ta ta'allaku bi hadha hadith ga matsalolin da ke da alaka da wannan hadisin sai dai kafin nan ina so in dubi cikin hadisin ku dan dubi wasu al'amura ɗaya biyu uku haka da annabi ya faɗa annabi ibrahim sai ce sallallahu alaihi wasallama ya halatta ka faɗi sunan wani annabi ka ce sallallahu alaihi wasallam ba sai lallai annabi muhammad ba sai dai kalmar an fi shahara ta ga annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya halatta ashe ka ce wa wani annabi yarhamuhullah gashi nan annabi ya ce yarhamallahu yarhamallahu lutan Allah ya ji kan annabi lut ina fata an gane to sauran bayanai kuma duk za ku ji a cikin hadisi na. na mene dangane da a to ban san inda aka yi wannan kaidin ba ma'ana cewa sai ulul azumi minan rusuli kamar ibrahim kamar nuh kamar musa kamar isa kamar muhammad su kaɗai za a cewa sallallahu alaihi wa sallama ban san wannan dalilin kaidin ba ina kai ka karanta to ni ban sani ba insha Allah Allah ya taimaka almas'alatul ula hadithu abi huraira hadha muttafaqun alaihi wannan hadisin na abu huraira bukhari da muslim sun ainihin wato haɗu wajen fitar da shi ma'ana ba muslim ba kadai sannan banda bukhari da muslim al-imamu ibn maja da ahmad da nasa'i dukkansu sun fitar da shi abu awana da abu nu'aimin da ibn hibban da al-imamul bagawi dukkansu sun fitar da ainihin wannan hadisi al-imam tabarani ko al-imam tabari da al-imam tahawi da ibnu manda da al-imam al-baihaqi dukkan sun fitar da shi sai dai al-imam ibnu manda a cikin kitabul iman al-imam al kuma a cikin littafin al-asma wa sifat idan ba ku manta ba mun ce tahawi ya fitar da shi ko kun ga gashi nan a cikin mushkilul athar shine hadisi na 326 mushkilul athar wannan da na nuna muku ya fitar da shi ne don ya fitar da waɗannan matsaloli waɗanda ke karkashin hadisi المسألة الثالثة في فوائده منها بيان زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة wannan hadisi yana nuna mana zuciya na ƙara natsuwa da gwargwadon yadda dalilai suka ƙaru an fahimta jama'a izil ayan yufidu min ma'arifa ma la yufidu istidlal domin gani da ido yana ƙara wa mutum ilimi ilimin da kafa hujja kaɗai ba ta isarwa Allah ya sa kun fahimci wannan magana shine abin da ya faru ga Annabi Ibrahim dama ya yadda Allah na iya rayar da matattu amma kuma nuna mishi abin a aikace fa yana ƙara saman mai da ilimi ilimin da mai wada ba zai same shi ba ina fata an gane sai malam yake cewa fa ibrahimu talaba ainal yaqini ba'da an tahaqqaqa lahu ilmal yaqin ibrahim ya nemi ya samu ainul yaƙin ne yaƙini kamar yadda za mu zo mu ji martaba uku ne akwai ilmul yaƙin akwai ainul yaƙin akwai haƙƙul yaƙin to ibrahim bayan da ya samu ainihin wato ilmul yaƙin ilimin da yake tabbas ne tunda Allah ya ce yana rayar da matattu to yanzu wannan ya zama ilimi tabbas ba shakka to amma sai ya nemi ya samu mai ainal yaqin sai malam ya ce fa innal ilma thalatha maratib domin ilimi wanda ke gamsar da kai to matakai uku ne awalan na farko ilmul yaqin wa huwa ma yahsulu bil istidlal ana kafa maka hujja akan kaza sai ka ji ka yadda to yanzu ka samu abin da ake kira ilimi na yaqini thaniyan ainal yaqin wa huwa ma yahsulu bil muayana wal mushahada idan ka gani ka halarci gurin to kuma sai baka ainul yaƙi idan ka ya ga abin da da ake faɗa maka sannan sai haƙƙul yaƙin wa huwa ma ya hasulu bin liƙa'i wal mulamasa idan ka kai ga taɓa abin ka kai ga sanya abin ko cin abin ko shiga abin misali tafiya aikin hajji an yi maka fasfot an yi visa an ɗinka maka uniform an yi maka allura duk an yi maka waɗannan yanzu da kana da ilmul yaƙin cewa akwai wani gari makka to yanzu ka fara samun ainul yaƙin tun da gashi har an ɗauki hotonka har za a tafi ana sauka a makka in ka gan ka a ka'aba to kuma yanzu ka samu me kenan ka samu haƙƙul yaƙin yanzu ba a hoto ba ne ko an fahimta jama'a gashi nan sai kawo misali dangane da haka wa min ha bayanu ziyadatil imani wa naqsihi wannan karatu namu ne yana nuna mana imani yana iya karuwa kuma yana iya raguwa wa min minha mashru'iyyati difa' anil muslimi shari'ar musulunci ta yadda ka kare musulmi in ka ji za a taba mutuncin shi fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dafa'a an tatarruqi shakki ila ibrahim kaga inda annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya kara cewar shakka za ta kai ga annabi ibrahim haithu inna ba'dahum qala shakka ibrahim don wasu suna cewa ibrahim na shakka walam ya shukku nabiyina amma annabi mu bai taɓa yin shakka ba alama kila a bisa wata fassarar da aka yi wasu da suka tayi sai suka ce kaga mu bai taba yin shakka ba amma annabi ibrahim ya taba yin shakka da aka ce da annabi ya ji haka sai ce a'a in ma da shakka ce to mu muka fi dacewa to wannan sai ya shar'anta ka ji ana zagin wani musulmi ka ji ana suka wani musulmi ka ji ana aibanta wani musulmi me ka sani game da shi alheri to sai ka kare shi a bisa wannan alheri da ka sani game da shi wannan ita ce ka'ida a wurin ahalis sunna jama'a mutumin da dama ka san mutumin kirki ne sai ka ji daga baya an danganta shi zuwa ga wani mugun abu sai ka dawo kai gini zuwa ga wancan kirki har sai an iya kawo dalilan da za su rusa maka wancan kirkin ba kawai ka yi irin al'ada hausawa daga an ce kajuwa na kaza yake sai a zai iya ai mutum ne kai dai ka ga mutum yau kuma a ah, mutum kuma mutumin yau ai sai dai gyaran allah wannan hausawa kenan irin iyayenmu yan geto ci kaji daurawa tudun wada duka eh nan irin haka zaka ji duk irin wannan tunanin sai wanda Allah ya kiyaye wa minha izhar wasfi fadli ahli al-fadli lin wannan karatu ne yana nuna mana duk mutumin da yake da falala to kai kada bakin ka ya yaushi ka rinka bayyana falalar shi a mutane annabi ne shi kai ma annabi ne faɗi darajar shi malami ne shi kai ma malami ne faɗi daraja shi ba zai rage maka daraja ba don wani malamin yana ganin barazana ce game da tashi daraja in ya cewa na yana da daraja wani malamin yana ganin barazanar ilimin shi ce in ya cewa na da ilimi saboda haka akwai malamin da yake saboda irin wannan mummunan kuskuren tunanin bai taɓa yabawa wani malami a majalisin shi ba amma gashi izharu wasfi fadli ahalil fadli nas wane yana da falala ba aibi bane in ka ce wane ya iya kaza wane ya kware akan kaza ba aibi bane. fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wasafa yusufa bis sabri wal ana wannan annabi ya siffanta annabi yusuf da haƙuri da kuma bin abubuwa sannu sannu ka duba jama'a kana cikin kurkuku an kai ka dama baka yi laifi ba fa kuma sai aka ce fito sai ka ce ba zan fito ba sai an faɗa min me na yi annabi ya ce a ni inda ni ne fitowa zan yi to kaga anan annabi ya yabi annabi yusuf da haƙuri da kuma bin abubuwa ɗaya bayan ɗaya haisu lam yubadir bil khuruji ila sijin min sijin tawil da bai gaggawa fitowa daga wannan zama mai tsawo da ya a kurkuku ba bal qala li rasulil malik da ɗan aiken sarki ya zo mai yusuf ya ce cewa ya irji ila rabbika koma wurin mai gidanka fas'alhu ma balun niswatin lati qatta'ana aydiyahunna ka ce ina labarin matan nan da suka yanyanke hannunsu saboda suna yaya suna nan akan batunsu ko kuwa kuma yaya sun yadda cewa su suka neme ni ko kwaya abin yake annabi ya ce ni ne duk ba zan tsaya wannan jawabin ba fito kawai fitowa zan yi ومنها بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهضم نفسه وانا نون إلين يد من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم هيك دا توالؤ دا إلين يد النبي يكي كمبا وانا أكن كنشي حيث قال لا أجبت الداعية من زن الله يتي دانا أمسى وميكرا فإن هذا إنما قاله تواضعا دومن cewa da na amsa wa mai kiran wannan tawali'u ne la annahu kana fihi mubadara wa ajala lauka na makana yusuf ba wai yana son ya nuna yana da gaggawa ba ne a'a misali dan aiken yana zuwa sarki ya ce ka fito daga kurkuku ba zai harari dan aiken ba ba zai rena shi ba sai kawai sai ce gani sai fito kaga wannan yana nuna tawalu sai ce domin wattawadhu la yusaghiru kabiran idan kai babba ne kai tawali'u ba za ka kaskantu ba wala ya da'u rafi'an in kana da ɗaukaka kai tawali'u baya rusa darajarka wala yubtilu lidhi haqqin haqqa kana da daraja sai kai tawali'u darajarka ba za ta zube ba bal yujibu li sahibihi fadlan sai dai yana ƙara wa mai falala falala wa yuksibuhu jalalatan wa qadran sannan tawali'u yana kara yana sanya wa mutum girma da kuma alƙadari waminha har wayo yana daga cikin darasin da muka ji a cikin wannan karatu annahu idza tuhimal musulmi bishai in ma wannan karatun yana nuna mana in aka tuhumci musulmi da wani abu thumma zaharat bara'atuhu minhu sannan sai barrantar musulmi ta bayyana daga wannan abu Yan bagi lahu an yuzhira linnasi tilkal bara'a to wajibi ne ya bayyana wa mutane wannan bara'ar kama talaba yusufa alaihi salamu zalika kama yadda annabi yusuf ya nemi haka ko kun fahimta ina muke fahimta haka an tuhumci yusuf an kai shi kurkuku ba a tsaya an yada me yaya to yanzu an tashi fitowa kawai ya fito sai ce a koma sai a bayyana magana a fito da magana a jama'a shine abin da yanzu aka yi transforming nashi a cikin harkokin tafiya kotu da tafiya media da sauransu ma'ana ka tuhumciwa ne akan kaza bai yi ba to ba za a shiga ɗaki kawai shikenan a ce an warware ba sai a fito a zo a fasa magana a kotu a buga a jaridu kafofin yatsa labarai duk su ɗauka shikenan haka ya kamata kuma kai bai kamata kai girman kai ban kasan kaya abin da ba daidai ba ko kun fahimta jama'a za ka ga galibi turawa da yake su suna kiyaye dokokin da suke yi za ka ga sanata ko gidan rediyo ko jarida ko ina ne sun fito suna neman wana da suka bata suna suka ci mutuncinsu ya yafe musu a nan ku sai dai a nemi a yi wasan kura da maganar wai a'a an bata maka an ci mutuncinka an ci zarafinka wai so ake a firgita ka don ka gudu ma kawai yasa ku tashi ku yi karatu 'yan zamani karan bana ya maganin zoman bana duk wanda ya bata maka suna ku tafi ka je ka nemi gaskiyar abin da ya faɗi idan ba shi da gaskiya shi kenan ya tuba in ma ka nemi wata diya ya biya ka ko ba ya biya ka ba ya tuba amma ya yada a cikin kafofin labarai cewa karya ya yi ko an fahimta jama'a abin da yake wajibi kenan ba ku ji wanda yawa al-mustafa sharri ba ba ku ji gidan rediyo ya fito na amerika ya faɗi ba muna nan da kaset din mun sauke mun aji yana cewa ƙarya gwamnatin obasanjo ta sa shi ya yi wa almustafa ya ce ya rantse da allah ƙarya ya yi sharri ya yi an yi mai alkawarin za a gina mai kaza gida kaza a ƙasa kaza za a bashi kaza ya ce ko taro ba a bashi ba akan wannan karyar tashi aka yi capitalizing yau shekara goma sha ana rike da bawan Allah ba a da hujja sai wannan karyar shi kuma da ya karyar yanzu gashi nan ya tashi bawan bawan da wanne za ka ji ka yi karya a je a ɗaura mutum shekara goma sha jama'a ku duba wannan wannan ita ce najeriya kuma ya fito ya karyata amma har bayan ya karyata ɗin kuma an ce ma an yanke mai hukuncin kisa ba dole ku yi fama da bala'i a kasar ku ba ba dole wasu shirzimatun kalilun wasu 'yan mutsi-mutsi 'yan ƙanana su tashi su gallabe ku ba ma'ana duk wani mai gaskiya shine za a tashi a fada da shi ga criminals criminals an yi officializing laifi ya zama official an karbe shi ga masu gaskiya ana fada da su an koma an daure wa makaryata gindi ba dole Allah ya dora muku jaraba ba kuna ga bara 'yan yara ne ba su wuce kwaya bakwai ba suka fitini birnin london aka ji aka tattaro alkalai da fastoci da masu sarauta duka suka zo majalisa sai aka samu masu ilimi suka ce no something is wrong akwai abin da yake faruwa a garin nan ba daidai ba a gyara ba zai yi yara 'yan sakandare suna ta bin mu suna kashewa ba a nan majalisar nan take aka gano ga abubuwa aka ce a gyara shi kenan ba musulmi ba ne ba ƙur'ani suka sauke ba correction suka yi wa kansu Shikenan sai allah ya karkatar da zukatan yaran shikenan. yara ne 'yan sakandare a keke suke yawo in sa ga wannan bulelan darakta put sai su harbe shi in sa ga wancan commissioner sai su harbe shi wancan sai sa, kowa suke kashewa kuma 'yan sakandare a keke a cikin ingila kuma kuma 'ya'yan kasan ne ba 'ya'yan larabawa ba 'ya'yansu ne sai suka zauna a majalisa suka natsu pastor ya addu'a Allah ya saukar da ruhi mai tsarki ya bayyana mana yaya wannan abu yake wani ya ce to shi yana ganin akwai abin da aka gane an yi wata rashin gaskiya ne an yi kaza to a gyara live tashar bbc suka sanya waɗannan abubuwan duk duniya ta gani shikenan a cikin makon sai matsalar ta ƙare kuna nan kuna munafunci a najeriya kuna cewa kun kafa kwamiti kaza kun kafa kwamiti kaza kun kafa kwamiti kaza yara tun da ana ganin cewa 'yan shekara talatin ne yanzu 'yan shekara goma sha uku sha bakwai sun gallabe ku da tun ana ɗaukan wani big deal ne ran nan wani babban profesa ne muka zauna da shi a wata tsohuwar jami'a mu abin da yake gaya mana kenan ya ce naira dubu biyu yanzu ake ba yaran suna zuwa suna kashe mutum naira dubu biyu sai a ba yaro sai je dirkawa na bindiga ba munafunci za ku yi ba za ku tsaya ne tsakaninku da Allah ba a yi wa Allah munafunci a irin delicate hali irin wannan a yi addu'a sannan a gyara amma a'a kai baka yadda ka gyara ba amma shi wancan da yake nashi ta'addancin ka ce ya gyara ina Allah zai karkata zukatan shi dukan zukatan bayi hadisi sahihi a nan cikin sahihu muslim da sahihul bukhari manzan Allah ya ce a tsakanin yatsun Allah suke guda biyu yana juya su yadda ya so to da zaran kun roki Allah shikenan sai kwantar da hankali shikenan sai ga abubuwa sun lafa saboda haka ku ji tsoron Allah duk wani munafunci da duk wani abu ba shi ne zai zaunar da al'umma lafiya allah maɗaukakin sarki kiyaye gashi nan sai ke cewa walakin na hu faddala izhara na zahatahu lada jamahirin nas annabi yusuf sai fifita a bayyana tsarkin shi a gaban mutane li'annahu qad ushi a bainahum ittihamuhu bima huwa bari'un minhu saboda an yada tsakanin mutane an zarge shi akan abin da ya barranta daga gare shi fa'arada an yi alamar jami'u bara'atahu sai ya nufin a yaya ta wannan labari ta kuna kowa ya san cewa shi barrantacce ne kama wa karafi nufusihim diddaha kamar yadda da an lalata zukatansu sun yadda cewa annabi yusuf ya nemi matar mai gidan shi fa haka za yan bagi lil abd to haka nan ya kamata ga duk wani bawa an yi barri a sahatahu kowanne bawa ya yi ƙoƙari ya kubutar da mutuncin shi kar ka sake wani ya bata maka mutunci kawai sai wasu su zo su ce a ah, to ai shi kenan wannan abu kuskure ne a'a sai ka dubi menene implication na wannan abu me zai ja maka me zai ja wa 'ya'yanka me zai ja wa zurriyarka abin da za ka duba kenan shi yasa 'yan arewa ku tashi ku yi ilimi na addini da na zamani kanku ya waye har a cikin musulunci ba komai ake wa Allah isa ba sai a cutar da mutum kawai shikenan sai a zo a ce to mukaddari ne mukaddari ne haka Allah ya kaddara i e, amma me shari'ar musulunci ta baka yanci ka nemi haƙƙinka ko kun fahimta jama'a shi yasa 'yan arewa 'yan uwa musulmi musamman hausawa da fulani da bare-bari da wane ne ku tashi kanku ya waye akan irin wannan haka siddin sai jarida kaza sai ta buga karya a kanka gidan rediyo kaza sai faɗi kaza a kanka kenan kuma sai a ce ka bayan wani lokaci sai a je a ɗauko wannan magana sai a ce ba gashi ba shekaru arba'in an ce kaza a kan shi ba shiruwe ba duniyar da ake rayuwa yanzu ba irin waccan duniyar bace ta da so da haka ku rinka fahimtar haka gashi abin da malai yake cewa wajibi ne tunda annabi yusuf yanzu ya gane in ya fito to za a ga kamar an mai alfarma ne an taimake shi ko sai ya ce a bayyana mai me laifin shi kuma me matsayin matan nan yanzu wa yuzila shukuku min qulubin nas sannan a cire duk wata shakka da ta shiga cikin zukatan mutane iqtida'an bi hadhan nabiyil karim in kai haka to kai koyi ne da wannan babban annabi saboda haka jama'a kun ji duk wanda ya maka yarfe ko ya bata maka suna na in ga dama za ka yafe fa amma kuma babban abin shine allah maɗaukakin sarki ya sanya kisasi ne domin samar da zaman lafiya idan ka san cewa in ka taɓa mutuncin wani za a je kotu za a yi maka kaza za a yi kaza za a yi kaza ba za ka yi ba ko kun fahimta jama'a to galibi kamar yadda na ce muna buƙatar ina lauyoyinmu ina 'yan boko waɗanda suka yi karatu suka ƙoshi na ilimin zamani ku rinka tara mutane ko masallaci ne sallah asuba ka miƙe a matsayinka na ɗan boko ka ɗan rinka wayar musu da kai don su rinka gane waɗansu abubuwa ina fata an gane na rantse da allah abin da ya kai mu ga wannan halin kenan a arewa yanzu lokacin da yaran nan suka yi kukan an zalunce su da muka je muka ce musu ku je ku kai kotu da wannan tunanin irin namu na 'yan arewa ya hada da kuma ganin halin da kasar take ciki sai sai ga cewa su kai kotu dan me ma za su kai kotu su ba su imani da kotu ba su kai kotu dan me in an kai kotun za a yi musu adalci a kan me kawai sai sai ga cewa bari su ɗauki doka a hannunsu gashi yanzu an zo ana lallashin su yanzu abin har ya wuce duk wani wanda ya ce zai sulhu karya yake da suwa za ka yi sulhu da suwa za ka yi sulhu kowa boko haram ne yanzu a cikin malamai kam tuni dama cikinsa aka fara samun boko haram cikin 'yan siyasa boko haram cikin 'yan boko boko haram cikin sarakuna boko haram almajirai dan kanzo ko dan dagwa-dagwa kowa akwai boko haram a ciki 'yan sanda manya da ƙanana boko haram kowa duka boko haram to da wa za ka yi sulhu yanzu ai da da farko ne zai yi ai sulhu amma yanzu da suwa za ka yi sulhu in ka yi da waɗannan waɗancan ba su ma zo ba tukuna akwai waɗanda su ba su ma fara nasu ba tukuna duka suna na a ƙasar shi ya sa malaman ahli suna suka ta ba da shawarar tun farko ga yadda za a dakila matsala kada ta faru don ta faru bala'i ne in ta faru bala'i ne yanzu wasu an buɗe musu suna ganin hanyar samun kuɗi ne wasu kuma suna ganin ashe ma haka ake yi shikenan Allah maɗaukakin sarki kiyaye. Wa haddathani bihi insha Allahu Abdullahi ibn Muhammad ibn Asma al-Dubai haddathana juwairiyya an malikin an zuhuri anna Sa'id ibn al-Musayyibi wa Aba Ubaidin akhbarahu an Abi Hurairata an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bimithli hadithi Yunus an zuhuri wa fi hadithi malikin walakin liyatuma inna qalbi قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها حتى جازها a cikin wannan riwaya muslim ya zo da wata ɗabi'a da tun da muke karatun ba mu taɓa samun ta ba sai yau ya ce wa bihi insha Allahu abdullahi ibn muhammad ibn asma in Allah ya so malamina mai suna abdullahi dan muhammad dan asma addubai in allah ya so shi ya bani wannan hadisi ta malamai suka yi ta maganganu bari ku ji abin da manyan masana suka faɗi qala nawawi rahimahullah hadha mimma yunkiruhu ala muslimin man la ilma indahu duk wanda bai da ilimin hadisi sai ya zargi muslim akan dan me muslim zai ce insha Allahu ana wala khibrata ladaihi haka duk wanda bai kware ba likauni muslimin rahimahullah qala wa haddathani bihi insha ta'ala saboda muslim ya ce wa haddathani bihi fa yaqulu kaifa ya bi shay'in yashukku fihi domin cewa insha Allahu din zata fassara wa wanda bai iya karatu ba me cewa muslim yana shakka musamman hausawa kun san akwai abubuwa na ilimi na sha faɗi kana magana cikin hausawa saboda maganganun malaman hausawa sun saba da ƙarfi to in ka zo ka faɗa ka ce insha allahu to sai wani ya fara shakka ko kuma ka gama faɗe ka ce wallahu alamu to bahaushe zai ce <laughs> wallahu alamu ashe shi ma bai san abin ba ƙaryar banza kawai <laughs> duk wanda ya zauna ƙasa hausa jama'a ya san irin wannan a cikin abin <laughs> mala yake cewa wa haza khayalun batilun min qa'ilihi duk wanda yake ganin cewa muslim shakka ce ta sa ya faɗi haka ko to ayi mummunan tunani fa inna musliman rahimahullah lam yahtajja bi hadha al-isnad na farko dai tukunan muslim wannan isnadin ma ba kafa hujja yake da shi ba isnadin farko na malam yunusa shine hujja wa inna ma zakarahu mutaba'atan wastishhadan ya faɗe shi amne a matsayin mutaba'a ya bi wancan isnadin Sannan kuma ya ƙara kawo shaidar waccan hanyar. Waƙar kaddam na Anahumma ya hata miliyon na filin mu taba'a wa shawahida mala ya hata miliyon na filin usul. Malam ya ce ba wuri ɗaya ba mun gabatar a baya cewa malaman hadisi suna iya kwararo hadisai ko isnadoji a wajen mutaba'a da shawahid Waɗanda in wajen asalin kafa hujja ne basa kawowa. Wato in ma hanyar tana da tangarɗa ne. yasa muslim ke shakkarta ko to ai ba da ita ya hujja ba ba ita ce asulu ba wancan isnadin na farko shine asulu wannan mutabi'i ne kawai kun fahimta jama'a maganar nawawi kenan sai malam muhammad ali adam ya ce hadha alladhi qalahu an-nawawi rahimahullahu tahqiqun nafisun wannan magana da nawawi ya faɗi magana ce wadda take mai kyau kwarai da gaske wa sayati anna al-imam al-bukhari fi sahihihi sharaka al-musannifa fi riwayatihi an shaykh al-musannif abdullah ibn muhammad ibn asma hadha duna shak nan gaba kaɗan zaka zo ka ji bukhari ma ya ruwaito irin wannan hadisi daga malamin imamu muslim din kuma ba tare da ya kawo wannan magana da kake gani da shakka ba don haka fal hadithu anhu sahihun thabitun sahihun wannan hadisin ya tabbata malamin muslim ya faɗe shi fatanabba ya ce ka faɗa ka da wannan allah maɗaukakin sarki ya taimaka malamin imamu muslim ɗin sunan shi malam abdullahi ɗan muhammad ɗan asma addubai shi ko ya karɓo daga malamin shi mai suna juwairiya malam juwairiya malamin imamu malik ne amma baban shi da ya haife sai sa mai sunan mace shi ma kuma nashi baban da ya haife shi sunan mata ya sa mai sunan baban shi asma'u shi kuma da ya haifi ɗa shi ma sai sa mai zuwaira malam zuwaira ɗan asma'u ya halatta tun daga shi <laughs> juwairiyatu binu asma abin da sa ake faɗin haka don karka ga juwairiyatu binu asma ka ce a'a juwairiyatu bintu asma a'a juwairiyatu ibnu malam zuwaira dan malam asma'u ba dan malama asma'u ba ina <laughs> fata an gane malaman hadisi kenan duk wannan yana daga cikin bangarori na ilimin hadisi in ka karanta karshen littafin nukhbatul fikar ta ibn hajirin da nuzhatun nazar ya ce daga cikin sunayen malamai akwai wanda ke fassaruwa sabanin abin da kake zato ranar farko da muka fara haduwa da malami na malam ali Nasiru fakihi profesa ne a kulliyatu da'awa usuluddin yanzu ya rita daga jami'ar islamiyya ya ismuka ish na ce muhammadu awwal ibnu adam al-albani sai kalli zarban sai ce la'alla wahid min ajdadihi min albaniya sai mai wani kakan shi daga albaniya ne na ce bal laqban na ce laqabi ne kawai ma'ana muhammad awwal ibnu adam al sai yake ɗauka cewa a ah, ce to ga bakin fata kuma alalbani kef sai la'alla wahidan min ajdadihi min albaniya ce mai wani kakan shi can daga albaniya yake na ce la bal laqban laqabi ne gare ni kaga kenan haza ma la yasbiqu ila faham me kake fahimta an aka ce al albani zaka dauka dan albaniya ne laqabi ne kawai haka wasu zaka ji an danganta shi zuwa ga wata sana'a ba sana'ar yake yi ba maiwa rikici suka taɓa ma da mai irin wannan sana'ar misali yanzu wani malami sunan shi wana wana wana alfakir me kake fahimta alfakir talaka to amma alfakara kana yashku min faƙaratihi gadon bayan shi yana cikin karatun hadisi ɗalibai sai ya tsaya ƙwayo bayana ƙwayo bayana shi ne suka sa mishi alfakir to ka gani mai ciwon baya to amma kai in ka ji alfakiru me za ka ce shine haka haka al'amuran suke an fahimta ko shi yasa galibi in ka ji suna musamman a wurin malaman hadisi sai ka tambaya yaya aka yi in ba haka ba in ka fassara abin da ka kamar yadda za mu ji gashi nan a gidan rediyo mutane suna ta yi suna shirme ina fata an gane to sai kaga kuma al'amuran sai a ce maka ba haka yake ba kuma kai kana ganin ka riga ka faɗi to ba yadda aka iya qala haddathana hu abdu ibn humaydin Kala qala haddathani yaqub amma wancan isnadin ban gama fassara muku shi ba ko wa ni bihi insha Allahu Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ya yace in Allah so malami na abdullahi dan Muhammad dan Asma'u adduba ishi ya karantar da ni wannan hadisi shi ko na haddathana juwairiyatu an malikin malam juwairiya ya ba mu hadisi da ya samo daga malik na ce malamin maliku almajirin malik jama'a ani zuhuri daga zuhuri anna sa'id ibn al-musayyib zuhuri yace lallai sa'idu dan musayyib wa aba ubaidin da kuma ainihin abu ubaidin waɗannan manyan malamai guda biyu wato abu ubaidin sa'ad dan ubaidin zuhuri na fata an gane su waɗannan malamai su biyu akhbarahu suka ba da labari ga zuhuri an abi huraira labarin da suka samu daga abu huraira an rasulillahi sallallahu alaihi sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama bi misli hadithi yunus irin hadithin yunus an zuhuri daga zuhuri wa fi hadithi malikin sai dai a cikin riwayar hadithin malik walakin liyatuma inna qalbi iyakan nan ayar ta tsaya kala sai yace sun makara a hazihil ayata hatta jazaha sai ya karanta wannan aya har sai da ya karashe ta kun ga a cikin waccan riwaya mun ji an karashe ayar ko a nan kuwa sai ya ce sai ya karanta ayar har ya karasa sata sai ya ba da labarin karanta ayar amma bai karanto ayar ba ku bambance can kwa sai ya karanta ayar duka ai kun ji a farkon hadisin ko قال حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها a cikin wannan riwaya sannan ya karanta wannan aya hatta an jazaha har sai da ya ƙara shi ayar gaba ɗayanta ya kawo ta Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu akan abin da muka karanta abin da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana gobe wannan karatun shi za a yi tsakanin magariba da isha insha Allahu ta'ala in mun zo za a tashi babu bayani kaunil qur'anil azimi huwa al kubra wa kaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة Allah madaukakin sarki ya taimaka anan za mu saurara insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka